Ƙara ƙarfafa cuɗanya da inganta zamantakewa tsakanin mabiya addinai mabambanta na daga cikin abubuwan da cibiyar Santar Obota da ƙungiyar Osiwa da haɗin gwiwar kwamitin tuntuɓa na shugabannin addinai wato Sedir ke hange a ƙarƙashin wannan taro da ke waiwaye a game da abin al'ajabin da yawa kana a can baya domin gyara tafiya mai cike da zaman lafiya. Manufar wannan taro kenan in ji Salu Jeka na Santar Obota. Eh, da fari dai wanda suka yi binciken nan sun ce akwai risin sani da yawa kenan a riƙe ba da mutane horo su san addininsu da kyau na biyu ya kamata eh, mutanen eh, politician ɗan siyasa su yi hankali cikin aikinsu kar su taɓa addini na uku an ce masu jarida kamar ku ya kamata ku nema labari mai kyau cikin addini ko cikin wani abu ne ku riƙa ba da mutane horo cikin eh, radio da television. Malama Usaina Samir Madam Echen ɗaya daga cikin kiristocin da ke halartar wannan taro ta yaba da wannan yunkuri na haɗin gwiwa domin a cewarta zai ƙara ƙauna tsakanin mabiya addinan biyu wato Kirista da Musulmi. Wanga taro ina iya cewa taro ne mai mahimmanci gare gare mu mu da muka zo ga yaran mu tunda lalle kwance hankali cikin ƙasa abu ne mai muhimmanci yana da mana kwarai muna so inda duk mutane suke taruwa suke rayuwa ya zamanto akwai salama cikin yayi da cikin mutane kenan yanzu mun gane da in mutum mutane suka taru yana da kyawu mu zamanto da hankuri. Shi ma dai Malam Sani Sabi'u Suleiman mamba a kwamitin tuntuɓa na haɗin gwiwar mabiya addinan Islama da Kirista na kallon wannan taro da muhimmanci. da in ana zanna ana tattaunawa dole sai an samu mahita akwai mutane masu tsatsaunan ra'ayi eh na addini yanzu ka ɗauki boko haram ai ba addini bane ba baiwa ne musulmi ya zo ya kashe dan uwan shi musulmi ka gane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace ayi asara arziki na duniya gaba ɗaya kaf ayi asara shi shi yahi sauki da kan kashe ran mumini guda ɗaya tak to amma yau an waye gari sai mutum ya zo ya halaka mutum wajen ɗari ka gane to ina zai wannan zanubin kasancewar bincike ya yi nunin akwai burbushin dalilan siyasa a cikin jerin abubuwan da suka rura wuta a zanga-zangar da aka kira ta nuna kyamar Charlie Hebdo a 2015 malamai sun yi jan hankula yanzu zaka zo ka zo cikin iyali ka iske akwai krista akwai musulmi wadda kowa ke da addinin shi haka nan kowa ke da parti in shi kenan ya harka a eh, parti ne a yi shi can daban ka a kawo shi cikin addini ka a kawo shi cikin addini mu. cikin masallatai ya ka a kashi cikin egilizoshi ka a kawo shi an taru don a yi sujada ubangiji a tsaya a yi sujada jamhuriyar nijar na daga cikin kasashen da ake kira madubin dubawa idan ana maganar mutunta addinan juna lamarin da ke ƙara danƙon zumunci tsakanin jama'a yayin da dokokin ƙasar suka haramta dukkan wata tsangwamar da ke da nasaba da addini ko wata tashina-tashinar da ke barazana ga ɗorewar zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai